Salma, zuwa ne don Allah in miki wata tambaya. Don na san ki kaɗai ce za ki faɗa min gaskiya. Mhm, ina jinki. Ina so ki kalli ni tsab, ki min kallon tsanaki. Wai kin ga wani abu da ya nuna alamun hauka ko taɓin hankali a jikina? Rashin hankali kuma? Waye ne ce ki baki da hankali? To, ni ma na faɗa. Wasu miyagu ne suka ta sana a gaba. Da farko dai hajiya ƙarama. Ranar can muka haɗu da ita, buɗan bakin ta ya kamata ma mijina ya kai ni gidan mahaukata yanzu kuma hajiya babba ta tara yan jarida tana gaya musu ina da taɓin hankali amma tun da kin gaya min lafiya na kalau ba ni da wani taɓin hankali to wallahi sai na yi rashin mutunci ni zan tafi tsayariya na ji kin ce rashin mutunci kuma kin ci hajiya babba wace ci hajiya babba mhm. ba da kina nufin mumi ba ita nake nufi iye rayya yanzu rashin mutuncin naki ya isa ki bari kan hajiya karama ki dawo kan hajiyanmu? mu Mun ba kamar mahaifa ki take ba rashin hankalinki in ya isa ki wanke kafan ki gidanki ki zo gidana kina kamun karan momi kinga na tabbata kan naki ya tabbata rayya Cikakken wannan shirin yana nan akan Arrow 24 on demand. Ku yi rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntuɓe mu a WhatsApp